A duk shekara likitoci a bangaren maganin cutar daji kan hallara don tattaunawa da faɗakarwa kan sabbin hanyoyin maganin cutar daji da kuma binciken da ake yi na kimiyya game da cutar. Taken taron na wannan shekarar shine sabunta yadda ake maganin cutar daji a Najeriya. Ƙwararriyar likita a bangaren maganin cutar daji a fannin gashi wadda ake kira da chemotherapy a turanci Dr. Hannatu Ayuba Usman ta yi ƙarin bayani kan yadda irin wannan taron zai taimaka wajen wayar da kan jama'a game da cutar daji da maganinta. Irin taro haka zai taimaka matuka saboda ta wani gefe ne gibaben nan ana kuma duba dabarun da za a yi a magance giɓayen nan tun daga advocacy sanar da jama'a sanar da gwaje-gwajen da ake na kansa tun daga kuma tsara har irin gashi da irin kemo da za a bayar har da follow up to yanzu har na'urorin aiki na tsakiyar kwakwalwa yadda za a bi ba sai an bula kan ba dabaru iri-iri yanzu ana samu ki ga mutum an yi masa gashin kwakwalwa ya dawo yana abin da ya saba yi ba kamar da ba. Haka kuma taron ya duba yadda za a ba wa masu fama da cutar daji cikakken kulawa ta yadda za su yi rayuwa mai inganci a cikin al'umma kamar yadda Dr. Shehu Salihu Umar ya bayyana. Za mu ƙara isar ma su masu cutar dajin da irin sababbin sako. Idan aka kai mishi irin wannan ilimin can din zai iya amfani da shi wajen neman ma kanshi lafiya ko da ma a birni ne. Idan muka ƙara inganta wayar da kan mutane akan wannan sai ga mutane za su iya zuwa da wurwuri inda za a iya magani cikin sauki kuma ana iya a samu dogon rai bayan an gama cuta. Dr. Mustapha Muhammad ya ja hankalin mutane ne da nuna mahimmancin zuwa asibiti a lokacin da cutar ta soma. Kiran da muke dama a irin wannan ranakun shine su mutane ko da a ce mutum ba shi da kuɗi ko wani abu ya zo asibitin saboda in ya so za a san ya za a yi saboda ita cuta na jeji da ake cewa ba a warkewa ba haka bane ana iya warkewa aka same su a farko farko matakin farko akan iya magani har akai ga warkewa. Sunana Dr. abba ali tijani ana nuna mana yadda dai wannan sabon binciken da aka yi na shawo da shi wannan kan kansan wanda in mun koma wuraren mu infection sun zo mana inda za mu yi mu applying wannan sabon ilmi na kimiyya da aka samu A nasa bangaren kwararre a fannin harhaɗa magunguna Dr. Richard Michelia ya ce yanzu ana samun magungunan cutar daji da rahusa. Gwamnati ta sa ido a kai akwai NGOs ku kamfani masu magani din masu hada kai da pharmacy su ga cewa wannan sadan magungunan nan an sokar da su. Pharmacy suna dilin directly da kamfani masu yi kai ya sa cewa yau an tashi waye gari kuɗin tsadan magungunan kansa din ya sokar. Biye da haka muna so mu ga kamar yadda ake a HIV ana ba da magunguna ma kyauta An ware watan gobe ne a matsayin watan wayar da kan jama'a game da cutar daji. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.